babban liman masallacin juma'a na almarnar da ke garin kaduna sheikh tukur adam ya jagoranci ɗaura auren bayan ango aliyu ya biya sadakin amaryarsa naira dubu ɗari shida ga watan rabi'u sani na shekara hijiriya 1440 wanda ta yi daidai da goma sha hudu ga watan sha biyu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya na daura aure tsakanin aliyu baban gida aliyu amaryarsa asiya tijjani ramadana a bisa sunan manzon allah sallallahu alaihi wasallam a sadaki dubu ɗari kuma an ba da shi hannu da hannu Kawun Ango Aliyu, wanda tsohon gwamnan jihar Niger ne wato ma'azu baban gida Aliyu da kuma mahaifin amarya Asiya Dr. Ahmed Tijjani Ramalan sun bayyana jin daɗinsu game da auren da 'ya'yan nasu suka yi. yariya to lallai shi aliyu ya samu mata na kirki shawarar za mu bayar duk abin da ya same su duk abin da za su yi ba ruwansu yanzu da wani iyayensu su yi. da Asiya Yan uwa da abokan arzikin ango da amarya sun shawarci ma'auratan da su kasance sun zauna zaman aure kamar yadda addinin musulunci ya shimfiɗa. Mun gode Allah da Allah ya kawo yawan rai ya kawo ni rana ita yau daga auren jika. Ana juna abinci amma bari mu fara ba wa mai alheri Allah ya bada zaman lafiya kuma ina masa murna Allah ya ba su zaman lafiya a gidajensu Auren ya samu halartar manyan mutane da kowane lungu da sako da ke fadin ƙasar nan. Muhammad Idris labarun Liberty.